masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka na uku ga watan zulhijja shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan takwas shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirin mu na alƙur'ani mai girma mana cikin tafsirin suratul bakara kuma har yanzu muna tafsirin aya na ɗari da tamanin da takwas a wannan sura ta haka za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora kafin nan kamar yadda muka saba duk munasaba in ta zo makan ɗan yi tambihi a kai to Allah maɗaukin sarki ya kaddara ga mu muna cikin goman farko na wannan wata mai alfarma watan dulhijja wadda hadisi ya inganta cikin sahih muslim daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma cewa annabi alaihi salatu wassalamu yana cewa babu waɗansu ranaku da ayyukan alkhairi suka fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki sama da waɗannan kwanaki guda goma ibn abbas yake shi yana nufin kwanaki goma farko na watan zulhijja aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da jihadi ne dan ɗaukar kalmar Allah <clears throat> yace ko da jihadi ne domin ɗaukar kalmar Allah sai fa mutumin da ya fita da dukiyansa da ransa sannan bai dawa da komai daga cikinsu ba hakanan a wata riwayar ya inganta annabi ke cewa babu ranaku da suka fi girma ko falala ayyuka suka fi karbuwa a wajen Allah suka fi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki sama da waɗannan kwanaki kuma mun faɗi cewa akwai keɓaɓɓen ayyuka wadda annaba alaihi salatu wassalam ya kwadaitar ayi da waɗansu abubuwa da ya hana kada ayi a wannan wata waɗansu abubuwa ne ba a saɓani a kai waɗansu kaɗan daga ciki malamai suna saɓani a kai abin da ba a saɓani a kai na farko dai shine azumi na rana arafa da haka <clears throat> abu ne wadda an yi ijma'i akan cewa mustahabbi ne a yi azumi rana arafa saboda haka muna ƙara tunatar da jama'a cewa ranar alhamis in Allah shi ne zai zanto arafa kowa ya dage ya yi <clears throat> azumi sannan batun aikin haji alhamdulillah mabani ya ta da dama sun riga sun tafi sannan abin da ya shafi yawaita hailala da kuma tasbihi da tahmidi saboda a riwayar imamu ahmad annabi alaihi salatu wassalam ya ce fa akthiru uh, fihinna min at-tahmidi wat-tahlili wat-tasbih ku yawaita yan hamdala da tasbihi da hailala a cikin waɗannan kwanaki shi ma wannan abu ne da malamai ba sa saɓani a kai cewa lallai a dagi da yin waɗannan sai kuma abin da ya shafi ya shafi idi shi ma ba a saɓani kowa ya sa ranar goma shi ne ranar idi kuma shi ma akwai ladubba da dama na idi da ya dace musulmi mu kula da su mun shayin tambihi dangane da shi mutum ya dage ya zanto ya samu wannan sallah din sallar idi annabi alaihi salatu bai taba rasa ta ba sannan ya kwadaitar da kowa da kowa ya fita irin faɗaitarwa ɗin da in banda farilla babu yadda za a tsananta wajen faɗaitarwa haka wannan shi yasa kaɗan daga cikin malama suna ganin farali ne da yake umawatiya take cewa annabi alaihi salatu wassalam ya mana umarni mu fitar da zuwa ini mu fitar da mata budurwai da abin nan magidanta har ma da wanda suke haila wadda suke haila za su nisaci wajen sallah amma kuma za su yi kabarbari da kabarbarin musulmi za su shaidi alkhairi na wannan rana ɗin to kun ga abin da za a ce a fitar da kowa da kowa irin wannan to kun ga eh, na cewa a halarci wannan ɗin ya kai makwara sannan shi ma a ranar dai mai ƙoƙarin muraya sunnoni da rashin sani ya sa aka aurace musu ne wannan kabarbari a hanya in ana tafiya masallacin idi ko filin idi tare da ci gaba da kabarbarin ma in an zo idi mun sha cewa magana da ta fito a fili ba a yin nafila a ranar idi a filin idi in an je zama ake a ci gaba da wannan kabarbari ɗin sannan in liman ya zo a saurare shi hakanan shi gaba da abubuwan bukukuwa na wato ainihin sallah wannan sallah biki ne na kwana biyar tun daga ranar arafa har zuwa ranar idi da kwana uku bayan nan annaba alaihissalatu wassalam ya kira su iduna ahlal islam ya shi waɗannan ranaku ne na bukukuwan mu wato ainihin musulmi shi ma ba a saɓani akan wannan shi waɗannan su ne kwanaki na bikin babban sallah tun daga ranar arafa abin yake farawa saboda wannan nasi na annabi sallallahu alaihi wa sallam su takbirat ɗin nan ba suna yankewa ba ne daga ranar idi ɗin ana ci gaba da yin su yaushe za a tsaya shi ne malamai suke saɓani ko yaushe za a fara suna saɓani mun faɗi cewa za a fara ranar arafa mai rinjayar da zance ne daga cikin zantuttukan malamai sannan bayan sallah kun san ana yin wannan ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd bayan koci sallan farilla har zuwa ƙarshen ayyamu a tashriq din sai zuwa asuba wadan sai zuwa ishan ta ko al'asar almuhim dai yana da kyau mutum ya lizimci waɗannan kabarbari a waɗannan kwanaki suna daga cikin abubuwa masu mahimmanci akwai abubuwan da ake da ɗan saɓani a kai wanda masail ne dalilansu suna ɗaukar a yi saɓani ɗan don haka babu ne da za mu zafafa ko wani ya ce shi ra'ayinsa dole kowa sai ya bi ba <clears throat> ina jawo hankali akan wannan saboda abin ya ɗan fara zafi a nan mu kuma ba an mamaki ba ne waɗansu daga ku sun san matsaloli ɗan, to amma kamar kullu yadda na sha faɗa muku matsala ta ijtihadi ba zafin kai a kai kana da dama ka ɗauki wanda ya farin jaya a wurinka a matsayinka na malami ko ɗalibin ilimi amma baka da dama ka ce wani in ya ɗauki ɗaya ra'ayin kuma ya yi fasikanci ko ya yi jahilci ko ya yi bid'a ka yi haka abinda kake abinda ake gudu ka faɗi a ciki kuma shi ke nuna jahilci a gare ka ko kuma ƙarancin ilimi da rashin fahimta daga cikin waɗannan matsalolin akwai abin da muka kwadaitar da mutane a kai na yin ah, azumi na waɗannan kwanaki guda tara ɗin ko saboda hadisi cewa ɗaya daga cikin mata annaba alaihi salatu wassalam ta hakaito haka ɗin sannan cewa annaba alaihi salatu wassalam ma yana yi to akwai hadisi da ya fi wannan ƙarfi ah, hadisin aisha take cewa ita ba ta zarwa ga annabi alaihi salatu wassalam yana yin wannan ba don haka aka samu sabani ba ma baki bane ku su malamai suna cewa hadisin can bai inganta ba eh, wannan ya fi shi ya fi shi karfi mu abin da muke gani hadisin ya inganta kuma malamai suna hada tsakanin wancan hadisin da hadisin da da hadisin eh, Aisha din cewa wannan din ana nufin wanda ke aikin hajji ne ba zai yi wannan azumin ba amma wanda yake mazaunin gida sannan kuma sai ka ce ba ta taba sani ba waɗansu sun sani to kaga ai babu tun da ba za su yi ƙarya ba kuma ya inganta sun faɗi haka ɗin cewa kana iya akwai lokacin da ya akwai lokacin da bai yi ba kena, in ko yayi abu ya zama sunna sannan akwai matsala ta biyu ta ce matsala na um, kamewa daga aski da yanke farce bayan ga mutumin da yake da nufin yin lahiya shi ma wannan matsala ce ta saɓani akwai shahararrun maganganu guda biyu sannan akwai wata magana ma ta uku ne cewa wannan eh, shi ma batu ne na hadisi guda biyu hadisin Umar salama wanda da shi muke ta ambata cewa eh, annabi alaihi salatu Salam yana cewa duk idan watan zulhijja ya shiga kuma ɗayan ku yayi nufin ya yi lahiya to kada ya taɓa wani abu na gashin za ko na farshen sa har sai yayi lahiya to wannan hadisi yana cikin sahih muslim da haka eh, magana akan ingancin sa inda jumhur ya tabbata kenan akwai dan kadan daga cikin malamai da suke gani akwai dan eh, matsala a hadisin dan ana sabani shin marfu'i ne zuwa ga annabi ko ko aya ya tsaya ne zuwa ga ita ummu ummu salama ma'ana dai akwai dan magana akan wannan wannan ya jawo saɓani. akwai hadisin Aisha da take faɗin cewa Annabi alaihi salatu ya tura hadayansa shekara nasara lokacin da ya tura sunna uh, Abubakar ya tafi a matsayin Amirul Hajj ce ya tura hadayansa ta ce bayan nan babu wani abu wanda ya haramta gare shi cikin abin da yake haramta ga mai aikin hajji har aka aka yi lahiya kenan to sai malamai suka rabu gida biyu dangane da waɗannan hadisai ne waɗansu su waɗansu suna soke wancan hadisin su ce eh, kaza kaza saboda haka babu abin da ke haramta ga mutumin da bai yi ihrami ba ko da yayin nufin lahiya zai iya yin tafassin sa ya yanke abin nan AFK waɗansu kuma suke tafiya akan wancan zahirin hadisin sai shi kokarin hada tsakaninsa da hadisin eh, Aisha da waɗansu fuskoki eh, wanda malamai suke ambata kuma suna ɗaukansa a matsayin sa na zahirin hani da annabi su ce haramun ne da shi ne mazhabar da dama mazhabar hambaliya dai da imamu sannan akwai kuma jumhurin malamai da suke gani hada tsakanin wannan shine a sai yin wannan makaruhi ne to waɗannan zantuntuka ne wanda na farkon bai shahara a cikinmu ba cewa ba ba komai na biyu ɗin shine abinda yake a littattafan mu na mazhaba waɗansu sun sani da dama ba su sani ba saboda haka an daɗe lokacin sallah ya zo ana yanke farce a yi aski idi sai daga baya da aka fara shahara wannan mazhaba ta hanabila da dama kuma suna amsawa yanzu kuma rikici ya dawo ana ta abin nan to abin da nake faɗa da shi ne cewa ba abu ne da za a zafafa a kai ba ba abu ne da za ka cewa duk wanda ya ɗauki ra'ayin da ya saba naka da tuhume shi da bida'a ko da kyamar sunna ko da yaƙi da sunna ba wannan abu ne wadda akwai ihtimal na saɓani a kai so wannan kenan dangane da abubuwa guda biyu wanda suka fito sosai da ake saɓani a kai waɗansu abubuwa wanda ake maganganu a kai so da dama ne ba na magana a kansu saboda abubuwa ne in ƙanana wadda in mutum ya ko a lokacin karatu in an yi su ya wadatar ba abu ne wadda kowane shekara za na maimaita su ba domin so da dama suna raba kan al'umma ne ba suna haɗa su ba ne irin su banne falala tsakanin waɗannan kwanaki goma da kwanaki goma ƙarshe na watan ramadan da sauransu za ku ji na daɗe ban yi magana akan wannan ba saboda juz'iyat ne wadda ba dole sai an shagaltar da mutane ba abinda ya dace mu shine wanda da muke yi waɗannan kwanaki ne masu farala Ka yi aikin alkhairi a cikinsu dage kowane irin abu wadda ka sani na alkhairi ne yi gwargwadon iyawanka a cikin waɗannan kwanaki guda goma Allah madaukakin sarki ya ya ba mu daman yin waɗannan ayyukan kuma ya karɓa mana haka za mu shiga inda muka tsaya a tafsiri daga inda muka tsaya mu tsora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون نعم الله بعدك ينسر كيانا شوى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar da ba ta dace ba wato ta hanyar da take ta barna wa tudlo biha ilal hukam kada ku yi iso da waɗannan dukiyoyin naku zuwa ga mahukunta litakulu fariƙa min amwalin nas domin ku ci sashe na dukiyan mutane wa antum ta'lamun alhali kuna sane da cewa yin haka ɗan kuskure ne yin haka ɗan sabo ne lisakulu amma da nasu bil ismi ko domin ku ci dukiyar mutane da sabo wa sun ta'lamun alhali kuna da masaniya akan haka mun fassara wannan ayar zuwa faɗin Allah madaukakin sarki wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah madaukakin sarki yana cewa wa tudlu biha ila al-hukam wannan wawu a nan malamai suna fahimtar ta ta hanyoyi guda biyu generally akwai wanda suke gani wannan wawu ɗan wawu ce ta kenan atafi ne akan la ta'kulu kenan kamar cewa ake wala kulu amwalakum bainakum bil batil wala tudlu biha ila al hukam kenan hani ne akan abubuwa guda biyu kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar haramun sannan kada ku ɗauki dukiyoyin nan ku kaiwa shugabanni shi ma dai don ku shi dukiyar mutane ta hanyar haramun magana na biyu wadda suke ganin wannan wawo ne wawul ma'iyya ce wawul ma'iyya mana kada ku yi wannan tare da wannan kada ku ci dukiyan mutane ta haramun kuma ku ɗauki dukiya ku ba shugabanni mana kada ku yi wannan alhali ta hanyar wannan kada ku yi wannan ta hanyar wannan kamar inda ake cewa mana kar ku gwamutsa su a waje guda kamar yadda ake cewa la ta'kul as-samak wa tashrab al ko la ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban ana nufin karka hada su ne ko haka nan yanda yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azim kada ka hana wata dabi'a kuma alhali kai kana yin wannan dabi'a da so wannan shine ihtimali guda biyu da malamai suke ambata dangane da wannan wannan wawu din anan wannan yakan bayar da kuma shi ma tafsiri guda biyu wato ainihin wannan ayada za mu yi bayani a kansa wa tudlu al'idla'u eh, asalin al'idla'u kamar yadda asabar yake faɗa shine ka jefa guganka cikin iridiya irsalin rajulu dalwa ka tura guga a cikin wato ainihin rijiya ya zanto sababi na samun ruwa a gare ka saboda haka daga baya duk abin da za ka faɗa ka yi iso da shi don cimma wata bukata ana ce masa idla hakan hmm? ce ehm, abin na farko ɗin shi ne a cikin suratu yusuf waje a sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu kaga fa'adla dalwahu ya tura gogansu kenan ya sake gogansu cikin rijiya ɗin yana a maimakon ya ɗibo ruwa sai annabi yusuf ya kama wannan guga ɗin ko sai ya fito ya ce kala ya bushra haza gulam mutane da suke tare da shi ya ce albashirin ku na yi tsantuwar ɗa to wannan ne asalin addalu sannan daga al-idlam sannan daga baya ana amfani da shi duk wani abin da zaka zaka yi iso da shi duk wani abin da zaka ko zaka faɗa ko zaka bayar domin biyan bukatarka wani lokacin ko ra'ayin kama in za ka faɗa domin eh, biyan wata bukata ko samun wani bukata ana kiransa idila ana cewa ne adila da ra'ayi ya bayyana ra'ayinsa mun gane ko duk wani abin da za ka ɗauki shi a matsayin sababi don yin wani abu ana kiransa al-idla wa tudlu biha ila al-hukam shine yin iso Allah na sha a eh, eh, tafsirin farko ɗan mana anan nan walatu ila al-hukam kada ku yi iso da dukiyoyin naku ila al-hukam izuwa ga masu hukunci masu hukunci ya shafi duk wani wadda ake zuwa wurinsa domin warware matsala tsakanin mutane guda biyu masu husuma. kenan alƙali ya shiga ciki kenan shugaba sarki ya shiga ciki ko uba a gidansa dangane da 'ya'yansa dangane da matansa ya shiga ciki mana duk dai mai yanke hukunci tsakanin waɗansu mutane to Allah yana cewa kada ku yi iso da dukiya zuwa ga waɗannan mutane litakulu fariƙan min amwalin nasu domin ku ci wani sashe na dukiyar mutane muka ɗauke shi a wannan fassarar kaga kenan yana hana abin da ake kira rashawa ne kenan yana hana cin hanci kada ka ba wani mai hukunci wani abu domin hukuncin da zai maka ya zanto eh, kaciri ba a kan wannan hukunci ɗin duk wani abin da za ka bayar ka kawar da hankalin mai hukunci domin kai ka samu wata riba dangane da wannan hukuncin ko ya kawar da gaskiya ya juyar da hukuncin ya dace da abin da kai kake so shine abin da Allah madaukakin sarki ke hani ana kuma wannan kun ga shine rashawa to wannan shine tafsiri guda da malamai suka yi akwai tafsiri na biyu wanda Abdullah ibn Abbas yayi ma wannan aya din kuma shine tafsirin da za ku samu irin su al-Imam al ibn kathir suka ambata shine cewa ya zanto kana da wani abu na haƙƙin wani mutum a hannunka amma sai ka ƙi bashi in ya neme ka sai ka je wajen alƙali ko shugaba ka yi dabara ta yadda za ka ci wani abu na wannan dukiya da. mutum ya baka ajiyar kuɗi babu shaida ranar da ya zo ya tambaye ka ina ajiyarsa sai ka ce ai baka bani wata ajiya ba kafin ya yi wata wata kai sai ka kai ƙara wajen hukuma ka ce ga kafa kai da kayanka wani ya zo yana cewa na shi ne kaga kenan eh, za a yi maka hukunci cewa wannan naka ne da a hannunka yake kuma shi ba shi da ba shi da shaida alhali kai ka san cewa dukiyan nan nashi ne kaga ka ci dukiyar wani kenan ta hanyar mayar da wannan abin a zahiri halal a wajenka saboda shugaba ne ya tabbatar maka da shi a sakamakon ya ga wannan dukiyar a wajenka alhali ba naka bane ina ba ta kun gane so wannan shine tafsiri na biyu da malamai suka yi dangane da waɗannan wannan ayan wa tudlu biha ila al-hukam waɗansu suna rinjayar da wannan kamar na farko din irin su ah, al-imam ibn atiya irin su al-qurtubi irin su al-tahir ibn ashur suna rinjayar da wannan tafsiri din الشيخ ابن عثيمين yana cewa abubuwa ne guda biyu da za su haɗu saboda haka babu buƙatar cewa a rinjayar da wannan akan wannan duka abubuwa ne guda biyu wanda Allah madaukakin sarki yake hani a su. dukiyar wani yana wajen ka ka kai shi ƙara domin ka ci dukiya ko kuma husuma ta haɗa ka da wani ka je ka ɗauki dukiya ka ba alƙali domin ka kwace dukiyansa domin ya yi ma hukunci wadda zai dace da abin da kai kake so ma'ana bayan da rashawa ke to kowanne daga cikin waɗannan abubuwa ne da Allah madaukakin sarki ya haramta kuma wannan ayat ta kunshe su duka biyu da da Allah madaukakin sarki ce wa tadlu wa tudlu biha ila al-hukam so muka dauke shi a fassara na farko ko fassara ta biyu wannan ai zikru alkhasi ne ba da al'am saboda yin haka ɗan cin dukiyar mutane ne bil batil shi ma saboda haka da ya ce wala ta kuru amalakum bainakum bil batil ya gane duk wani nau'i na cin dukiya ta hanyar haramun amma sai sake ambatan rashawa ko ya sake ambatar zuwa wajen shugabanni don cin dukiyar mutane sai Allah ya keɓe wannan da bato shi ma yi hani a kansa ga wannan khas ne ba'da al'am ana yin haka ne dan a nuna mahimmancin shi wannan dan anan al a ibn ashir ke cewa Allah madaukin sarki ya keɓance wannan ne لأن هذه jami'a الشناعة جامعة لمحرمات Ya yace saboda wannan dan surar muninta ya kai ya yi tsanani sosai kuma ta game haramun haramun da yawa kuma domin a nuna cewa shi mai bayar da rashawa mai bayar da rashawa mai sako ne duk da cewa shi bai ci dukiya bai ci wani dukiya ba abinda yayi shine ya ciyar da wani ne dukiya ko ba haka ba wanda zai bayar da rashawa ai kaga bai ci dukiyar ba ko tukunna yana bayarwa lokaci yana ciyar da wani ne to shi ma ciyar da wani ko da kai baka ci ba shi ma wannan wannan haramun waɗansu malamai kuma suke ƙara bayani kan cewa kasancewar rashawa abu ne wadda ya shahara a cikin mujtama ɗin jahiliya a wannan lokacin shi yasa Allah madaukakin sarki ya keɓe shi da ambato kuma akan faɗi tarihin yaushe aka fara karɓar rashawa wannan wadda tarihi ne da malamai suke ambata a lokacin larabawa an mutane wadda suka shahara da cin rashawa kuma an yi masu hukunci wadda suka shahara da ƙin karɓar rashawa yadda ko ka ba su rashawa ba za su karɓa ba za su yi maka hukunci daidai wa daida almuhim akwai wannan barna ɗin nau'i ne na cin dukiya na haramun da ake yi a zamanin jahiliya da musulunci ya zo sai yi hani a kai a fa'iru a shirya ke cewa ihtimalin farko da na ambata cewa wannan ayat tana nufin rashawa ne ita wannan abubuwa kamar haka za su shiga ciki bayar da wannan rashawa ɗin Allah yana haramta shi na biyu تحريم إرشاء الحكام لأكل أموال الناس بالباطل نبي كنا أكو ينا نونا شيوا شم wato hukuncin alƙali kamar da zamu zo mai bayani hukuncin alƙali a sakamakon abin da ka bashi bai canza gaskiya an naqaba alqadi la yughayyiru sifata akli almal bil batil hakanan yana nuni akan cewa haramun ne ayi zalunci cikin hukunci ko da ba bayar da rashawa ba hakanan yana haramta rashawa ɗin saboda mai yana kunshe da canza gaskiya shi kamar da na gaya muku shi yana rinjayar da wannan yana faɗin cewa abin da ya sa ya rinjayar da wannan saboda ya kunshi waɗannan abubuwan gaba ɗaya amma a ihtimalin farko abu ɗaya ya kunsa ko biyu kada ku ba masu hukunci dukiyanku domin ku ci dukiyan mutane da da to za mu fito da waɗannan filla-filla mun zo bayani akan fa'idodi da hukunce-hukunce da za mu ɗauka daga cikin wannan ayyadin. litakulu Allah ya cewa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas kada ku bayan da rashawa litakulu a tafsirin farko din Allah ya ce ku kuma eh, tafsirin farko a ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها A الحكام لتأكلوا أنا ابن عثيمين ke cewa wani mutum zai iya tunanin sha'a ya za a kada ku ci kuma a sake ce don ku ana hana ku ne kada ku saboda wata illa illa kuma ita ce kar ku an mai ta abu guda Ya yace wani yana iya yin itirazi da wannan yace yaya za a yi haka sai yace to amsar da za a bayar dangane da wannan shine lamun na litakulu din nan ba lamun ne na ta'lil ba ba lamun ne na bayanin illa ko hikimar hani din ba lamun ne na bayanul aqiba cewa an kun yi haka to ƙarshen lamarin shine zai kai ku zuwa ga cin dukiyan mutane bil ismi da sabo idan ka ɗauki dukiya ka kaiwa mai hukunci domin ya canza hukunci akan dukiyar mutane kaga in yayi in yayi wannan ayat ce tana gaya maka karshe abin da zaka ci to ka sani fa ka ci dukiya ne na sabo shi ne muka faɗa ɗazu cewa kenan hukuncin mai hukunci bai canza haramun bai mai da haramun halalun shi ne ma maksudin maimaita bil ismi a nan wajen kamar yadda waɗansu malamai suka ambata sai ce wannan shine dalili ana wa tuzlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas idan aka ce fariq shine sashi yawanci al-fariq shine bangare da ya rabu da saura yake kiransa al-fariq to shin wani bangare na mutane saboda na dukiyar mutane saboda ai lokacin da zaka kwace dukiyar nashi kaga ka raba dukiyar nashi daga wani bangare ko ka da shi wani bangare kaga akwai fark ma'aiko raba dukiyar da aka raba shi da ƴan uwansa shi ake kiran safari duk wata jama'a da ta aka ware ta daga sauran jama'arta ita ake kira fari so litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun الطاهر ابن عثيمين يكي شوى وسمي فريقا لأنه يفرق عن غيره فهذا فريق من الناس يعني طائفة منهم افترقت وانفصلت لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون نعلم الكين تركي يا قارب بالإثم كوكما كافرنا أنا ابن عثيمين كي شوى wani yana iya ce a ah, me yasa Allah madaukakin sarki ya nasi akan bangare ne kawai ai wani yakan iya kamar misalin da na ba ɗazu wani yakan iya kai ƙaran wani don ya ci dukiyarsa gaba ɗaya ba sashen dukiyarsa ba to me yasa anan aka yi nasi aka ce bangare na dukiyar me yasa ba ce ita kulu amwalan nasi ba kamar da ta aka ce wala takulu amwalakum ko amma anan sai aka ce ita kulu fariqan ku ci wani bangare me yasa wani bangare kawai in sun ci gaba ɗaya fa shine sai ke cewa ai za a yi bayar da amsa akan wannan tunanin in kai ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko annahu law akala jami'a mal al mudda alai lam yakul jami'a amwal an nas da zai ci dukiyar mutumin da ya kai karanta gaba ɗaya ai ba dukiyar mutane gaba ɗaya ce ba ai Allah ce yayi li takulu fariqan min amwalin nas sashe daga cikin dukiyoyin mutane don ka ci dukiyar mutum gaba ɗaya ai baka ci dukiyar mutane gaba ɗaya ba saboda haka har yanzu dai fari ɗin ne kenan yace wannan ita ce hanya guda na bayar da amsa akan wannan in ya zo maka kwakwalwa yace abu na biyu akli إذا min النهي al mudda'a فريق fa huwa tanbihun bil adna ala al a'la An faɗi wannan ne. tambihan bil adna alal ala an faɗi dan abu kaɗan an ce kada ka yi ana nufin mai kenan sama da haka shi ma mummuna hmm? kada ku ci kaɗan ballantana ku ci gaba ɗaya kada ku yi haka in kuna son ku ci kaɗan to me yake nufi yanzu za ku ci duka ai hanin ya fi kenan ko min babi min babi aula to shi yasa Allah madaukin sarki ya ambaci fariq anan bai tsaya kawai akan ya ce litakulu amwalan nashi ba sai Allah madaukin sarki shi litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun na fahimci cewa ƙarin bil ismi anan domin ya ƙara tabbatar da cewa ko da ka samu dama akan abokin husumarka har ka ci dukiyansa to ka sani fa cewa wannan dukiyar sabo ne har yanzu ko da alƙali ne ya hukunta cewa abin naka ne sannan Allah ya ce kada ku yi haka wa antum ta'lamun alhali kuna sane kuna sane shi ma wannan abu da ake ƙara fito da shi ake ambata domin a tsanuna muni wannan abin saboda mutumin da zai ci haramun bai sani ba kun ga da ɗan sauki sauki aiko amma mutumin da yana zane cewa abin haramun ne kuma ya je ya ci to wannan munin aikinsa ya fi girma ya kai makura shi yasa Allah madaukakin sarki ya ya ambaci wannan da akwai fa'idodi da malamai suke ɗauka a ƙarƙashin wannan aya din abu na farko wannan aya tana tabbatar da alfarmar dukiya a musulunci da yi wannan ayar da ya malamai suka yi istinbatin abin da suke kira daruratu hifzil mal a cikin ad-darurat al malamai suna suna cewa akwai waɗansu maslahohi kulallu manya-manya guda biyar wanda shari'a ta zo domin ta tabbatar da su da ba su kariya maslaha farko addini na biyu a rayuwa na uku wato zuri'a da dangantaka hmm, na hudu dukiya hmm? ok na hudu hankali na biyar ne dukiya wannan shine الضرورة الخامسة من الضرورات الخمس shin dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba haramun ne da haka dukiya abu ne mai alfarma a musulunci shi sa ana son kowa ya tashi ya nema gwargwadon iyawarsa gwargwadon ƙarfansa kuma ta hanya ta halal kuma shi sa aka buɗe hanyoyin birjik in ba kuma ta mun faɗi wannan a baya cewa hanyoyi na halalin sun fi yawa shi yasa ba su ba a fayyace su dalla dalla dan suna da yawa ana faɗa maka waɗanda suke haramun din ne ba su da yawa domin in ka guje su sauran ka je ka yi ta yi kawai an baka wato ainihin dama na wannan din saboda haka wannan aya ɗaya ne daga cikin ayoyin da take tabbatar da wannan kamar da annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisin bukhari da muslim a khutba ɗinsa na hajjatul wada' yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram yace ku sani cewa jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku wato ɗaya ya zubar da jinin ɗaya ɗaya ya ci dukiyar ɗaya ɗaya ya ci mutuncin ɗaya wannan haramun ne Allah madaukin sarki ya musu ya sa ya saka waɗannan abubuwa guda uku alfarma sai ce ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha kamar alfarma da Allah madaukin sarki ya yi wa garan nan naku kamar alfarma da Allah madaukin sarki yawa wannan rana rana rana rana arafa saboda ka wannan abu guda kenan da wannan ayat take tabbatarwa hurma ɗin dukiya sannan da haramci na cin dukiya ba tare da haƙƙi ba shine tahrimu aklil mali bil sannan sai abu na uku ko na biyu shine cin rashawa wannan ayar a ɗaya daga cikin tafsiri ɗan wanda a shi ne ke cewa ma nafsi ne akan haramcin rashawa annabi alaihi salatu wassalam ya tsinewa mai bayar da rashawa da mai karɓar rashawa da ɗan sako abin na rashawa الراشي والمرتشي والرائش لعن الله الراشي والمرتشي والرائش mai bayarwa da mai karɓa da kuma wanda ke kai kawo tsakanin mai bara da karɓaɗin shi ne arra'ish ɗin annaba alaihi salatu wassalam ya ce wannan Allah ya tsine shi to shi yasa duk lokacin da cinikayya na kasuwanci ya shudu da wannan ɗin to ana samun zarewa albarka a cikin kasuwanci ɗin sannan tattalin arziki sai gurbaci zai lalace ƙasanmu abin da ya jawo mana gurɓacewar tattalin arziki da dankwafa na tattali shine wannan maganar rashawa ɗin bribery and corruption ta yadda mu'amala tsakanin hukumar gwamnati da wata hukumar ma sai an sa rashawa in ka je wani abu da za a yi maka ba za a yi maka ba sai ka bayar da wani abu in baka bayar ba sai dai ka rasa wannan abu ɗin duka waɗannan wannan haramun ne kuma an tsine mai yasa a nan dangane da rashawa malamai suna ambatan hukunce-hukunce da dama tana iya wanda yake kowa yake yana tambaya a kai shi ne idan abu kai ka san haƙƙinka ne kana son ka bi haƙƙinka domin ka samu sannan ga wani shi ya tsaya cewa in baka shi rashawa ba ka bashi wani abu ba to zai zauna akan wannan abin ya danne kai kasa ka ne ba zalunci kake nema ba to shin anan yaya za a yi kai kana buƙatar wannan haƙƙin naka kuma wani ya ce sai ka bashi rashawa anan in ka bayar kai kana da uzuri akwai uzurin da shari'a za ta yi ma saboda in baka samu wannan haƙƙin ba za ka cutu sai ka bayar da wani abu ba wai dan a zalunci wani ba wanda mun faɗa muku daga cikin abin da annan aya take nuni cewa yin hukunci da zalunci haramun bayan da rashawa ko da baka ci ba haramun ne haka nan kai ka karɓa ma haramun ne to anan alamai suna ɗan saɓani da dama suna cewa a irin wannan yanayi musamman in kana buƙatar wannan haƙƙin naka ta yadda za ka cutu a dukiyarka ko a rayuwarka ko wani abu in baka samu wannan haƙƙi din ba to kana iya bayar da wannan abin baka so ya zama maka tilas ne anan ka zama muftar cikin lalura kenan sai ka bayar domin ka karɓi haƙƙinka wanda dama daga cikin malamai suna fatawa da da halaccin wannan amma in ba haka ba to in kai ka shiga cikin wannan haramci kuma ka shiga cikin wannan tsinuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa haka nan wannan ayat tana nuna cewa hukuncin mai hukunci idan shi ya yi ba tare da sanin ku waɗanda kuka kawo hukuncin idan masu husuma guda biyu suka zo wajen mai husuma kowa ya kawo dalilinsa sannan shi ya yi hukunci bisa abin da ya bayyana gare shi idan ya kuskure a nan ya ba wanda ba shi ne mai haƙƙi ba sai ce shi ne mai haƙƙi sakamakon dalili da ya bashi to shi bai yi laifi ba shi wanda ya zo ya yi zaƙin baki ko ya bayar da rashawa a ta wani hanya wadda shi mai hukuncin bai sani ba shine yayi laifi hadisi ya inganta annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ni fa mutum ne kamar ku kuma kuna yin husuma zuwa gare ni tana iya wa wani daga cikin ku ya fi iya zakin baki ya fi iya lauya wajen yin bayanin hujjansa sai in zartar masa da hukunci gwargwadon abin da na ji daga gare shi sai ce duk wanda na yi masa hukunci da dukiyar wani ya san ba na shi ba ne to fa inna ma ya sani ina bashi yanki ne na wutar jahannama in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari ma'ana idan kai dabara ka ci dukiyar wani a gaban shugaba ko a kotu saboda ka ɗauki lauyoyi sun iya bayar da hujja in an yi wannan aka tabbatar maka da wannan abin shi alƙali da yi wannan kawai saboda kallon hujja ba shi da laifi ina ba da kun gane saboda alƙali yana hukunci ne da zahiri da abin da ya bayyana a gare shi a nan shi malamai sukan kawo matsaloli da dama ɗaya daga ciki shi ne. yaya idan shi alƙalin ya san mara gaskiya ɗan mai ƙarfin hujja ɗin shi ne mara gaskiya ya tare ta wani hanya zai yi hukunci da wannan kan waɗansu malamai suke cewa matuƙar ya sani to kada ya yi hukuncin ya ya ɗauki ya ɗaukaka ƙaran da kuma yake cewa ya tura zuwa wajen wani alƙali wanda bai da masaniya akan akan mas'ala ɗin sai ya je shi ya zanto shaida a wajen wancan alƙalin domin a tabbatar da gaskiya <laughs> kun gane yawa amma matakar kasan wane ba shi da gaskiya amma dai ya iya baki ko yana da nauyi wanda za an zo ne za ka bi zahirin shari'a to zai yi galaba akan mai gaskiya dan. to kai karka yadda ka yi hukunci ɗin ka kai wani ka tura shi zuwa wani kotu akwai su malamai suke faɗa to in ma ka yi haka din dai eh, zahiri haka nan kaga abinda shari'a bata bata kallafa maka kai alƙali ka je ka bi dalili ba shi mai ƙara ko masu husuma su ne aka kallafa musu su kawo dalili su faɗa maka kai kuma sai ka duba wanda ka ga daidai sai ka bashi wato ainihin hukunci abu na gaba wannan ayat tana tabbatar da cewa hukuncin alkali wanda yake na kuskure ne duk da cewa shi ba zai samu laifi ba idan ya yi shi bisa dalilin da ya shigo wannan hukuncin da zai yi cewa wannan dukiyar taka ce alhali kai ka san ba taka ba ce to hukuncin alkalin bai mayar da dukiyar ya zanto halal shine abin da wancan hadisin yake nunawa kuma shine abin da wannan ayar ma ke nuni a kai? shi yasa yace li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wannan maganar a dunkule haka nan malamai sun yi ijima'i a kai sai dai wajen tafsilinta akwai inda abu hanifa ya saba waɗansu su ce matsalar yadda shi ya saba shine duk wani tsarin cinikayya wanda yake da farko yake da ƙarshe idan har aka zo aka yi wannan to ya inganta zahiran wa batinan ma'anan zahiran wa shine kaga a zahiri wanda shine maganan kowa da kowa din kenan ko hukuncin alƙali ya baka ya zama naka hmm? amma batinan bai zama naka ba dan Allah zai maka ukuba akai a ranar tashin alkiyama to shine suke bayar da suke bayar da misalin wannan dai ka'ida ita ce magana ta daidai ba mu da lokacin da zamu ci gaba da bayani akai um, misali da suke bayarwa shine mutum ya zo yayin iddiaye wa mace cewa wannan matarsa ce cewa ya aure ta alhali bai aure ta ba sannan ya je nemi shaidu na zur ya kai ta kara kotu ya ce matarsa ce kuma take take gudunsa shaidu suka zo suka shaida cewa eh matarsa ce ya halatta ya kwanta da ita he ba alƙali ya tabbatar cewa eh matarsa ce saboda mai alƙali shaidu suke ke bukata ko ga shaidu kuma an samu sun ce lallai mun shaida an daura aurenta da shi kaga ai an kware ta saboda haka yaya za a yi kaga wannan akan ne yana da farko ai yana da karshe shi ya ce an yi take to sai wani suka ce abin da ya shafi wannan wani kuma suka ce a kawai magana su shine abin da ya shafi kan a aure domin kiyaye auren mutane abin da ya shafi aure shine kawai wannan ah, mas'alar take akai suna kafa hujja da wani abu da ya zo irin wannan ɗin a wajen sai na Ali ibn Abi Talib wani mutum ya yi wata mata irin wannan ya kawo ƙaran mata dangane da irin wannan da ta rasa yadda yadda za ta yi sun daga su shaidu sun shaida sai ce mata to in dai al'awaki abin da ya faru shi ne, shi ya neme ta ita ta fi shi daraja tana ganin ba za ta aure da ta fi shi daraja ba Shi ne sai wannan dabara ɗin so da aka tafi da aka matsa aka matsa sai sai ta ce to tunda abin ya zama haka to ka aurar da ni tunda abin haka ne to na yarda kai ka daura mana aure yanzu sai sai na ali ya shiru sai shi mm, mm ai shaidun ki sun riga sun tsara miki aure shaidun nan sun riga sun tsara miki aure to da haka babu ki tashi kawai ki tafi ke ba su ce a tsayar shi ne ke cewa na farko dai ba dole ne zama wannan kisa ta inganta ba na biyu kisa ma ehm, ta inganta ba yana cewa sai na ali shi da ya hukunci da zahiri ba ya nufin cewa haka abin yake ba shi da yadda zai yi. cewa ya ke daura mata auren ne na biyu saboda in eh, kuma za a ci alkali yana bukatan ya zanto mai kaifin hankali sosai lokacin da zai ce zai daura auren kaga ai ya wurin hukuncinsa na farko kenan in za a daura aure ai babu auren kenan shi yasa sai yaki yayi wannan ta to almuhim dai wannan aya din kamar da jumhurin malamai suke tafi kai da wancan hadisin idan ka je kai wata dabara dan ka ci dukiyar wani mutum a gaban alkali don alkali ya yi maka hukunci a zahiri cewa dukiyar ka ne bai mayar da abin halalun aurenka in ka ci ka wuta ina fatan mun gane to Allah madaukakin sarki ya kyashe mu daga irin wannan munanan ko mugun hali da kokari na cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba za mu tsaya nan saboda lokacin mu ya ja insha Allah sati mai zuwa za su mu tsora daga ok sati mai zuwa ba za mu karatu ba ranar idi ne ko hmm. sai bayan nan insha Allah za mu ci gaba Allah madaukakin sarki ya samu ga ilin cikin kwanciyar hankali ya kuma karba mana ayyukan mu sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh